Da fatan ka yi min zane na. Ina na goge tanki. Ba a waya kika tura min ba? To tun a ranar ma ni na goge shi. Ka goge? To me zan yi da shi? Shi kadai ne da ni fa akan me zaka goge min hoto na. Zan tsaya ina kallon ki ne? Aikin banza aikin wafi. A haka zaka kare ba zaka taba ci gaba ba. Amma na yi miki uzuri da yiwuwar ke yar mahaukata ce. Ha, kai me haka? To idan ka ƙara kiran wannan namba sai na ci maka mutunci. banza shashasha ba gidaje matan nan kanta ta bada nan ta ce in ka zo ka kira ta ni ma ta kirawo ni amma ni ma ta rama abin da kai wa mahaifi amma baba wannan yare sai na ci mata mutunci kai to wallahi ba zan kyale shi ba mama ba ni wayar to me zaki masa igiyar so labari ne na soyayya labari ne na ban al'ajabi labari ne na ban dariya wani lokacin ma har da ban haushi igiyar so ko da wannan yare ta karkin ka da Allah ka daga wallahi sai na daga to ba iyaye na ka zaga ba naka ka zaga kuma wallahi idan ka ƙara kiran wannan layi sai na ci maka mutunci hukuma ce za ta raba ni da kai banza kawai jaki to Allah sa dai ma mata aure bace to sai me me zai faru hakan yana nuna kin ƙara kiransa kenan ko a'a ba nan masa bace saboda haka yanzu ka ƙara kiranta wallahi ba yarinyar yanzu za ta raina ni to umarnin kanka zaka bi ko ko umarni na zaka bi igiyar so labari ne na masoya guda biyu tsakanin mace da namiji inda allura take kokarin tono garma to sai dai ba a san inda gizo ke tsakar ba ta ina ta fara ta ina za a ƙare igiyar so igiyar so to amma me yasa baka neme ni da wannan matsalar ba ai ka san ina tare da masu faɗa a a kasar nan ai kowa zai iya faɗin haka saboda abu ne wanda yake a bayyane kuma zan tabbatarwa da mutane maganar da nake faɗa gaskiya ce igiyar so a wannan tasha ta ta Arhouse Film Production a YouTube channel ɗinmu za mu rika kawo muku wannan shiri misalin karfe 8 na dare duk ranar Litinin igiyar so mashirin shirin da kuma ba da umarni shine Nura Mustapha Waye director daraktoci nan da fitowa hajiya yawa Allah ike faɗin Sanda zuwa. Ina kullun gate ɗin nan. Gashi nan. Bani bani. A buɗe ko? To buɗe. Yeah. na bincike na gano a cikin jajjigen nan ne guban nan take me na miki ke so ki kashe ni ni kuma kashe ki me kika man da zan kashe ke zan tambaya me na miki kike so ki kashe ni wallahi anti ban taba amfani da guba ba ko kuma ban taba ganin shi ba ban kuma san ya yake ba to bari ki ji wallahi idan ke baki yi yunkurin kashe ni ba ni sai na yi yunkurin kashe ki kuma idan na kashe kina kashe banza saboda babu abin da za a min ina da daurin gindin da ba wanda ya isa min magana ki gaya min gaskiya me na muke so ki kashe ni ba ni na sa ba ki wallahi ta ba fita min daga gida dan Allah an cike hakuri fita min daga gida ba ni sa ba dan Allah ki hakuri idan baki fita min daga gida ba zan dauko wuka in cika miki Ba daga gida! ka fita bude mu kofa mana hajiya ta kulle daga ciki ta kulle daga ciki lafiya wallahi ban sani ba baka sani ba dama tana haka ne to karbi wallahi bata taba yi ba ina ganin yau din ma bata mata akai ba su gidan sau da ce kawai ta zo ita kadai ita kadai kuma ga hadiza ma ta ce ta bar gidan salma salma ki tashi ki tashi na ce za mu yi magana ka faɗa ina jin ka ban gane in faɗa kina jina ba ki tashi ki fuskance ni mai magana da ki ya ina bacci za ka zo ka tashe ni kuma ka hauni da tsawa haba abdulsamad ina so miki tambaya kuma ina so ki bani amsa ba wani bacci da kike yi baccin munafanci ke yi don kina ɓoye wani abu munafurci kuma ki gaya min me dalilin da sake kora Hadiza me yasa na ga motar Jafar a haraba gidana yanzu waɗannan dalilan guda biyu har sun isa ka jefe da kalmar munafurci ba iya kasa ba kenan suna da yawa amma wa'annan nake so in tambaye ki yanzu ki bani ansa na kori hadiza ne saboda na isa da ita na kuma isa in kore ta jafar kuma zaka iya ka kira shi ka tambaye shi me ya kawo motar shi kofar gida ba zan kira shi in tambaye shi ba ke nake tambaya kuma sakin bani ansa ki bani ansa na ce ajewa sun fita da shi da abokin shi shine ya ga zai zo ya aje tun da gidanka yana kusa amma zai dawo ya dauka ƙarya kike yi malam habu ya gaya min cewa babu wanda ya zo gidan nan tun safe ya kai bi ga jafar ba ta ya za a yi ya gan shi bayan ka ɗauki malam habu kun tafi ka bashi sako ya da shi gida ya za a iya ga zuwan jafar to naji me yasa kika kowar hadiza abdusam saboda na kori yar aiki shine zai zama abin sa'in sa tsakani na da kai ƙarya kike yi kin yi abin da baki taɓa yi a gidan nan an gaya min cewa ke da jafar kuna tare a cikin gidan nan jafar yana cikin gidan nan ki gaya min a inda kika ɓoye shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kake jefa na da zargi wannan ba wai jafar ba ce ko ita ma kina nufin cewa kawo ta yi a mishi eh ki gaya min ya aka wayar nan ta zo nan haka ne ya tabbata ya tabbata kuna cin amanata ta da ke da jafar ko kina matsayin matata shi kuma amini na kuna cin amanata mene muku kika yi min laifin mene muku Ni ci amanar ka ba. Ina kika boye shi? Ki ga mu inda kika boye shi. A ina kika boye shi? Na kashe shi. Kin kashe shi? me kike nufi da kin kashe shi tambayar ki nake me kike nufi da kin kashe shi ya nemi dole sai yayi lalata da ni ni kuma ta ce masa ba zan iya yadda ba ba zan iya yin fasikanci ba ya alkawarin sai ya lalata aure na idan ban yadda da shi ba kuma ya gaya min duk abin da ya faɗa maka kana yadda da shi ni kuma na ga da ya lalata min aure na gara in yadda ya zo gidan nan yau ne wa'adin da muka yi da ni da shi akan sai na yadda da shi da ya zo gidan nan shine na zuba mishi guba abinci ya ce mutu la haula wala quwwata illa billah kika kashi ina yake yana kicin al'amarin zai iya karewa ta hanya karama irin wannan kawai me fara da tunaninki me yasa biki gaya min cewa yana neman ki da irin wannan abu batun farko ya zaki tunanin cewa kisa shine maganin wannan matsalar ya dake sai ya ci amanar ka ni kuma gani nai wannan hukuncin ne daidai da shi oh my god ya Allah ka yi haƙuri ni ba zan iya cin amanar ka ba ne gara kawai ne ka miƙa ni ga hukuma su kashe ni amma ba zan iya cin amanar aure ba a'a ah, zan san yadda zan yi ba zan miƙa ki ga wata hukuma ba zan fita da gawar da gidan nan zan aikata abin da kika yi ne yi amma kin san me nake so ki kokari ki fita waje ki tabbatar da cewa Hadiza bata shigo ba sai ki sauri ki kulle kofar kin ji ko kin kulle eh, rufe ina mukullin mota jafara ki dauko ki haɗa da waisa da komai sai mu sa cikin aljihun sa kin ji ko kasance su yi aiki tare domin samar da jituwa a tsakanin su da kuma sannan za a ci gaba da ganawar bayan azumin ramadan ganawar ta baya-bayan nan na zuwa ne bayan tuntubar bangarorin biyu da kasashen qatar da nuri suka yi a yan kwanakin baya to domin jin yadda lokutan buɗe baki za su kasance a nan kano da wasu sassan kasar nan ga ibrahim abdullahi tsoron ɗinki azumin Kano za a sha ruwa da karfe shida da minti da sai kuma alfajir wanda za a waye gari gobe ya fito hanci ka buɗe bun na gaya ma in kana da gaskiya me na buɗe ka wannan a ciki wannan fa me a ciki eh? you arrest tala arrest him arrest him kai zona zona zona zo kai ga mota sashi sashi mota shiga mota sashi mota arrest him arrest him kai sashi mota sashi mota sashi mota a mota Kai, waye ne? Barka da. Yau, sanunku da zuwa. Yi mana jagoranci zuwa cikin gida. Alhajin yanzu yanzu ne ya fita. Matar gidan tana nan? Eh, tana nan. Mu shiga. To, bismillah. salamu alaikum mala habu ne lafiya? Musa barka in ciwo aiki san kai a cikin madana. muna da warrantin da ok an gano jafar ko kuma in ce an gano gawa jafar a cikin buɗin wani mota na mutum da ya ba da sunansa a matsayin abdulsamad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abdulsamad da kuka aikata kenan kun kashe mutum kuka sashi a cikin mota za ku je ku jefar da shi me yasa kuke tunanin wannan abin za ku yi tsira wallahi Allah ba mu muka kashe shi ba wallahi ba mu ba ne to ki sani mun kama ki da tuhumai laifin yin kisa ki adana kalamanki watakila in lauyan ki zo za su miki amfani a rasa ba mu ba ne wallahi a rasa <laughs> to an dauki hijabi na mana ban yi ne kashe shi ba lokacin da janatar da shi yana yunkurin yi wa mata ta fyaɗe shi ne na fusgo shi ina fusgo shi sai na dake shi da kafata sai kansa ya haɗu da bango ya faɗi kawai ya mimmiƙe wallahi bayan da ne kashe shi amma me yasa bayanin ka ya saba ranar matarka matarka ta ce mana kana gida ya kira ka a waya ka ce bari ya jira ka ya ƙara so ya same ka a gida da ya same ka a gida ya fakin a kofar gida shigo cikin gida ya same ka ran shi a ɓaci ka tambaye shi lafiya bai baka amsa ba kawai sai ya rike sa sai ya faɗi ya mutu kaga bayanin ka ya saba da matar ka ai ko na gaya muku hakan ba za ku yi da ba shi yasa wato maganar matar ka ce gaskiya kenan eh wannan fa ba daidai bane ya kake kokarin ka kirkiri ƙarya domin ka cutar da shi ni ban kirkiri ƙarya domin cutar da shi ba shi ya kirkiri ƙarya zai cutar da rayuwarsa Malam Samad, mutumin da ka kashe abokinka ne sannan yana da yan uwa da abokan arziki. Me yasa kai tunanin kashe shi ne mafita a gare ka? Me yasa kai baka yi tunanin cewa kai ma za ka mutu ba? Magana da na faɗa tun farko ita ce gaskiya. Magana da matanka ta faɗa mana ƙarya ce kenan. Eh, raki wayannan kuma suwaye wannan mai gadin gidan ne mai tare aikin gida ok zan so magana da su su ma dama wato abdulsamad hmm. ya amsa cewar shi ya kashe wannan mutum a'a shi shi abin ya kashe shi ba ya za a ce ya kashe shi ina shi ina ya kashe shi wannan ba da niyya ya kashe shi ba ya same shi ne yana yunkurin yi wa matarsa fyaɗe sai bige shi sai yi bigi gini sai ya faɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu shi ma kashe za a yi? A'a ba za a kashe shi ba. Idan har ya tsaya a gaban alkali, alkali ya yarda cewar ba kashe shi da gangan ba. Ya dai niyyar ya kare mutuncin matarsa ne. Shi sa ya ture shi ya mutu. To Allah ya da ba mu da matsala. A wani kotun, a wani kotun barista a irin wannan kotun a abinda mu yi na da shi kokari zamu yi mu kai shari'an nan kotun musulunci domin a musulunci ne kare haƙƙin mata kaga kowane irin cin mutunci ya zama jihadi kuma haƙƙi ne ma da ya yi a wuyanka gaskiya ne ai mutunci uku shi ake karewa mutuncin addininka mutuncin neman abincinka mutuncin idan za a keta wa iyalinka mutunci a gaskiya ba gaskiya ya faɗa ba Me kike nufi? Abin da ya faru, Jafar ya mutu ne tun da daɗewa kafin Abdul Samad ya shigo cikin gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kinga, tun da ke kina gidan. Don Allah ke magana dalla dalla ki faɗe da abin yake don Allah. Me yasa kika ci haka? Abin da na fahimta akwai alaka tsakanin anti da Jafar domin na yi satan jin maganganun da suke yi maganganu ne na soyayya soyayyar ma mai cike da shauki. ke ba wannan aka tambaye ki ba ana tambaye ki ta ya aka yi ya mutu a'a duba ya ce kamar ya aka yi ya aka yi ci guba can bayan an jima sai ta zo ɗakina take tambaya na ya aka yi guba ya shiga cikin abincinta koko ni na zuba mata a cikin jajjage ke kika yi jajjagen kayan miya ya aka yi guba ya shiga ciki guba kuma hajiya ni ban san ya aka yi ba ji wani irin magana kike yi haka yanzu gashi abincin da na fa na ɗauka na ba mu kyanwa ta ci ta mutu me kike gaya min hajiya ya za a yi in sa miki guba cikin abinci ban san yadda aka yi shiga ba ke kakki rena min hankali idan ba ke ba waye ya shiga kicin din wallahi hajiya ban sa maki guba cikin abinci ba ya za a yi na sa maki guba a abinci kuma to ni na sa kenan shine ta ce man to ai ta ba mage abincin kuma ya ci ya mutu kuma ni ma na ga magen a mace to in dai haka ne kai a matsayin ka ne mai gadi ka ba mu labarin yadda aka yi Jafar ya shiga gidan me kake tunani Hajiya ta kira ni in je in so mata buredi bayan kuma a lokacin kowa ya karya kuma abincin da Hajiya ta fi so shi aka dafa bare na yi tsammanin bata ci ba ah, so nake ka karɓo min biredi a waje to na ɗari biyu to shi kenan ina tunanin kawai ta aike ni ne domin shi jafar ya shigo sannan bayan wani lokaci sai ta fita jin kaɗan sai ta dawo da motar jafar na buɗe mata ƙofa ta shiga to a wannan fitan da ta yi ne kafin ta dawo sai kuma shiga gidan ta ƙofar da na fita waje sai na kira kanwar mahaifiyata domin na koma gidanta bayan ta koro hadiza sai na tsaye da ita a yunkurinta na barin gida alhaji ya zo yi ta hon sannan ta zo ta buɗe to ina tunanin ta koro hadiza ne saboda tana neman yadda za ta yi da gawa. amma fa ni ban ce ita ta kashe shi ba gaskiya ba ita ta kashe shi ba sannan a lokacin da alhaji ya dawo ta buɗe gidan ya shiga ni ma na shiga gidan na zagaya ta baya sannan na ji tana faɗa ma alaji cewa ita ne ta saka guban domin ta kashe shi saboda ya nemi ya yi lalata da ita ko kuma ya ɓata mata aurenta ta wajen yi mata sharri wajen alaji wanda hakan zai iya sawa ya sake ta dangane da bayanan da kuka yi jafar ya shigo gidan salma ne da sana salma sannan ta dafa masa abinci ya ci wannan abincin yana ɗauke da guba wanda hakan ya sa ya ce mutu to ga sakamakon da likitoci suka kawo wanda ya nuna da cewa tabbas guba ya ce mutu um, kai mai gadi a matsayinka na mai gadi za ka iya faɗa mana mutane nawa suka shiga gidan a iya sani na matar jafar ce kawai ta shiga gidan na ga shigarta kuma na ga fitowarta okay kafin salma ta aike ka sayan biredi kuma ka dawo bayan sayan biredin bayan na dawo ne Salma. Na'am. Mai aikin ki Hadiza ta san fiye da abin da ke tunanin ta sani. Ta san alaƙa ke da Jafar. alaƙar lalata da take tsakaninki da Jafar duk bayanan da kike yi da Jafar ta sani ta san lokacin da kika dafa wa Jafar abinci kika kawo masa da irin hirarrakin da kuke yi duk a kunnuwanta abin da ya daure min kai shine babu yadda za a yi ki gayyaci Jafar ki kawo shi gidanki sannan ki dafa masa abinci ki zuba guba a ciki ya faɗi ya mutu idan ko da kina son ki kashe Jafar ina mai tunanin cewa ba za ki kashe shi a gidanki ba Salma ina ki da cewa a cikin kowane irin al'amari idan mutum yana tunanin babu gaskiya a ciki ko kuma yana ƙoƙarin ya ƙirƙiro gaskiya kuma ashe ba gaskiya a ciki to zai dulmayar da kansa kada ki tunanin cewa baki da gaskiya sannan kuma ki kokarin cewa bari ki nemo ta a ƙoƙarin yin hakan zaki iya dulmayar da kanki amma idan kika faɗi gaskiya sai bincike ya kawo miki mafita da ke baki taɓa tunanin cewa binciken zai kawo miki ba ina son ki faɗa min gaskiya daga lokacin da matar Jafar ta shigo gidanki zuwa yanzu wa kike tunanin ya kashe Jafar <sighs> muna zaune a falo da ni da shi ta kwankwasa kofa sai na umarce shi da ya shiga sama na san yadda aka yi na ruɗe ta na ɗauko mata atamfa na yi mata wayo na ce mata na siyan mana atamfa ne don kawai in ɗauki hankalinta to amma ba mu san cewa jafar ya manta wayarsa ba ok ba ki gano wani abu a tare da ita ba cewar ta gano mijinta yana cikin gidan gaskiya na zargi ta gane saboda har sai da ne wa jafar magana na faɗa mishi kamar yanayinta ya canza daga lokacin da na shiga sama zuwa lokacin da na sauko amma sai mun musu ya ce ba haka ba don idan da ta gane na duk makwabta sai sun ji labari saboda tsananin kishin da take da shi to ashe a rashin sanin jafar ya bar wayarsa a falo ban sani ba ko ganin wayan ne ya canja yanayinta sannan ba ta yi murna a tamfan da na bata ba dan da na bata ta umarci ni da in kai mana ɗinki ne bayan na san sau da babu wanda yake mata dinki sai mai ɗinkinta ta ruƙayya iya abin da ya faru da ita kenan a wannan ranar to ok in mun ɗauka cewa ba ke kika zuba gubar ba wa kike zargi gaskiya ba zargin kowa don ko mai aiki na ban kawo a kai ba saboda babu yadda za a yi ta san idan ne girki a gidan nan kowa yana ci har ta yi tunanin zuba guba a ciki idan ta zuba kaga kowa zai mutu kenan to ni ban kawo kowa a kai na ban san taya aka yi guba ya shiga cikin abincin nan ba ok tun daga mutuwar jafar zuwa yanzu babu wani abin da ya taɓa ɗaure miki kai gaskiya na fahimta menene alaƙata da jafar ta yi ƙololuwa to amma jiya lokacin da abdulsamad ya dawo ba lokacin dawowansa ba ne kuma da ya dawo ya sanar min da cewa wata ce ta yi mishi waya a kan cewa da ni da abokin shi muna cin amanarsa a cikin gidansa to abin da ya ci gaba da ɗaure min kai shine wace ce wannan wanda ta yi mishi waya bayan babu wanda ya san abdulsamad yana cikin gidana. ina tunanin na san wanda ya kashe Jafar shi zai magana Hello? Uh, uh, ni ni ban taba ban taba zargin su um, ba kura su ba. Ban taba zargin su ba. Murya ta yi daidai? Yeah, it's okay. Thank you. Mun kama ki da zargin kashin mijinki. Dalilin neman ƙauraki da ke matar abokinsa. Mijina. Kashe mijina. Haba ubsa. Wannan irin magana ne. Oke dan iyayen shi sun ɗauke ka sun shiga da kai ciki sun baka kuɗi shine za ku dawo da laifin kisan kaina ya za in kashe mijina. Ha! Ka ji magana fa. a rasa kaga usa duk abin da suka duk abin da suka baka a rayuwa zai iya karewa kuɗi zai kare amma gaskiya ba zai taɓa karewa ba mm. wallahi ba inda kashe mutina ya ga kashe mutina to abawa kusa abawa kusa dan shi kenan duk abin da masu kuɗi suka yi shine daidai shi ko talaka babu ruwan shi ko ya shiga masifa abawa kusa aka ce kai ne kanin wanda aka kashe ku daga eh, kuwa ni kanin sa ne uwan mu ɗaya uban mu ɗaya dake kana son a kashe wani a madadin yayanka ko kuma a kashe ainihin wanda ya kashe yayanka gaskiya ni na fi son a kashe wanda ya aikata laifin to ina son ka san da cewa amfanin hukuma ne so tari mutanen da muke zargi da laifi su suke yayin laifi ba saboda haka ke kika kashe mijinki su suka gaya maka ne na kashe mijina ta ya za a yi kashe mijina gaya min ji ke ce kika bugu waya police station kika ce an yi kisa a gidan abdul samad wayar da na baki da kika ɗauka shine mutumin da ya ɗauki wayakin lokacin da kika bugu waya kika sanar da kisa ya tabbatar mana da cewa muryar ki ce saboda ƙwararre ne wajen gane sautin muryar mutane saboda ina son tabbatar mana da cewa ke kika kashe mijinki ki sani kin je gidan Abdulsamir yau kika ce wa Salma kin biyo ne saboda kin fito daga unguwa a lokacin Jafar yana boye a ɗakin Salma ta tashi ta bi shi ciki ashe Jafar ya manta wayarsa a falo kika ɗauki wayar kika dudduba kika tabbatar da cewa wayan mijinki ce kika yi amfani da wannan damar daga nan kika ɗauki hukuncin cewa za ki kashe su gaba ɗaya daga nan salma ta tambaye ki cewa ki tsaya ki ci abinci a'a ba za ki tsaya ki ci abinci ba yanzu ba na ɗaura girki zai kai minti na kafin ki gama talatin zuwa da biyar haka bai daɗe da na saka bayan kin ji hakan kika yi amfani da wannan damar kika lissafa cewa wannan lokacin ya ishe ki je ki ɗebo guba ki zuba masa abinci kika je kika zuba fiya-fiya a cikin tukunyar da take dafa masa abinci ke kaɗai ce kika san dalilin da ya sa kika kashe jafar amma babu yadda za a yi salma ta kashe jafar a cikin gidanta domin kuwa suna more rayuwarsu sannan idan za ta kashe shi ta rasa inda za ta kashe shi sai a cikin gidanta bayan haka ya aka kika san jafar ya mutu kika bugo mana waya kika tabbatar mana cewa an yi kisa a gidan abdu samad ki sani wayar ki tana hannun mu yanzu za mu iya zuwa kamfanin waya su tabbatar mana da cewa kin kira wayar mu a lokaci kaza sannan kin kira wayar Abdulsamad a lokaci kaza sannan kin koye namba kika kira amma ki sani kin koye wanda kawai kika kira ne amma ba a wa kamfani namba idan kika ci gaba da yin musu za ki wahalar da shari'a ne amma ki sani ita shari'a sai da ki wahala da ita amma ba za ki hana ta zuwa gare ki ba mijinki ka kashe ta ya za a yi wannan biro Allah bai tona ba ba shi ma ya rufe kin fi son ki je lahira Allah ya hukunta ki akan wannan kisan da kika yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na cuci kaina na shiga uku